Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ko makeri ne tare da Idris Abdalla Bako da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 21 ga watan Mayu shekarar 2023. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi amma kafin nan ga Idris da labaran duniyar. To jama'a masu sauraron mun na muku barka da warhaka ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Lahadi cewa Bakhmut na cikin zukatanmu. Sa'o'i bayan ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar da rahoton cewa dakarun sojin Wagner masu zaman kansu tare da goyon bayan sojojin rasha sun kwace birnin bakhmut da ke gabashin ukraine da yake jawabi tare da shugaban amurka joe biden a taron koli na kungiyar g7 a hiroshima na kasar japan zelensky ya ce ya yarda cewa birnin ya faɗi amma ya ƙara da cewa tilas ne ku fahimci cewa babu komai sun lalata komai in ji shi ga al'ummar rasha ya ce domin yau bakhmut na cikin zukatanmu ne kawai babu komai a gurin a birnin hiroshima na kasar japan kasashen g7 masu karfin masana'antu sun gudanar da taron koli kan yakin da ake yi a kasar ukraine a yau lahadi tare da babban bako volodymyr zelensky shugaban na ukraine ya shiga birnin jiya a cikin wani jirgin faransa bayan ya halarci taron kungiyar kasashen larabawa da aka yi a jidda na kasar saudi arabia a ranar juma'a inda ya nemi a taimaka wa ukraine wajen yunkurin kare kanta daga harin rasha sa'o'i bayan zuwan zelensky moscow ta sanar da cewa dakarunta sun mamaye birnin bakhmut da ke gabashin ukraine bayan azamin fada da sojojin zelensky suka yi na tsawon watanni a kokarin kare birnin sanye da irin rigar sanyi da aka san shi da shi zelensky ya gudanar da tarurruka daban-daban tare da dukkan shugabannin g7 da kuma prime minister india narendra modi wanda ya sha suka domin kin yin allah wadai da mamayar rasha a ranar farko ta taron kolin kungiyar g7 ta ƙara ƙagaba wa rasha takunkumi da hana fitar da kayayyakinta zuwa ƙasashen waje da kuma matakan murƙushe waɗanda ke taimakawa moscow ta hanyar ƙaurace musu sai dai babban abin da ya ƙara wa kiev ƙwarin gwiwa shine a ƙarshe dai amurka ta amince da baiwa ƙawayenta damar samar da jiragen yakinta na f-16 kuma a horar da matukan jirgi na ukraine yadda za su tuka jirgin bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki bakwai a yammacin jiya asabar yayin da faɗan da ya jefa ƙasar cikin rudani tare da raba mutane sama da miliyan guda muhallinsu ya shiga mako na shida tsagaita buɗe wutar za ta fara aiki da karfe tara da minti arba'in da biyar na dare agogon khartoum wato ƙarfe bakwai da minti arba'in da biyar na dare agogon gmt na ranar litinin kamar yadda masu shiga tsakani kasashen amurka da saudiya suka bayyana cikin wata sanarwar haɗin gwiwa bangarorin sun karye yawancin yarjejeniyoyin tsagaita buɗe wuta da dama wanda aka yi a baya tashar talabijin ɗin ƙasar pakistan ta ba da rahoton cewa an kashe jami'an tsaron kan iyakar iran shida a wani artabu da wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba da ke ƙoƙarin shiga ƙasar kusa da iyakar pakistan faɗan da ya faru ne a garin saravan da ke kudu maso gabashin lardin sistan da balushistan mai tazarar kilomita 1360 kudu maso gabashin tehran babban birnin kasar rahoton ya ce 'yan bindigan sun tsere da hasarar rayuka amma ba yi karin bayani ba kamar yadda kafar associated press ta ce A gaida Idris Abdallah Bako da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da kwai sababi ɗaya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta. Na farko na fara medicine. koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi na nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba Kallabin shirin ta wannan makon Samira Hamza Ahmed wadda igiya aure ta ɗaure mata burinta na zama likita. ‘Yan uwana mata, Assalamu alaikum barkama da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da neman mafita. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon wata mace matashiya mai hali baiwa. Kallabi ya kuma yi hira da ɗaya daga cikin mata 25 da suka tsaya takarar gwamna a Najeriya da haƙarsu bata cimma ruwa ba. Sai kuma ƙasar Ghana inda duk da rashin daidaito da mata ke fuskanta a duniya baki ɗaya za a iya cewa san barka. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu gabatar da kallabin wannan makon, bari mu faro takon da batun takarar gwamna da mata 25 suka tsaya a Najeriya. Khadija Abdullahi Iya na ɗaya daga cikin waɗannan matan da suka yi ta maza, wadda ta tsaya takarar gwamna a jihar Niger ƙarƙashin tutar jam'iyyar ANN. Kuma bisa ga bayanin nata, ta samu goyon bayan matasa da kuma mata, sai dai kamar yunkurinta a baya, wannan karan ma, a bata cimma duwa ba. na biyun shigan siyasa na kenan na farko din wani bai rabe ana kiran shi faladuro toye ni ce na yi vice presidential candidate ne shi a shekin ɗauko babba ne ma mataimakin shugaban kasa zama zama na ne inda ita ma take eh. ban taba tsammani duk aikin da nike yi for the past eh, tun shekara goma sha biyar ban taba ban bana sha'awan siyasa me yasa miki bana dan irin abubuwan da suke yi ne baya bani sha'awa <laughs> gaskiya irin ba dai sai mun shiga cikin ba so shi yasa dai ni dai lokacin eh, eh. ina kan kwanciya ta wani dare karfe sha ɗaya aka kira ni daga lagos wata schoolmate ina law school hmm. ta ce mu wai na san faladuro toye sai na ce a ah, ni ina ganin ba mutumin nan da ke neman president a intanet ba a intanet Aka ne nake ga haka na ce wato a dandalin sada eh, zumunta eh. yake nashi president sai ce sai ta ce eh is ah, very serious Ba na ce ko ce kuma mutane na san shi sosai na je kan facebook ɗin shi da meme na ga yana da da yawa yana magoya baya magoya mm. baya sai aka ce ya ce ta ce mu ai yana neman president kuma yana so ki zo ki vice president ce ni vice president din nigeria ni ce ah, ni ba 'yan siyasa ba ce ta bar shi ta ce are you serious tawa ta ce ah wallahi serious sai na ce to ni dai ki kyale yi was around lokacin sha ɗayan dare ya yi fa da na dawo mun gama su ayyukan sai na kwanta sai na kira ni gidana na ce ah ka ji abin da tawa ta kira ni tawa kuma da da take law school tare tana zuwa gidana mm. so ya san ta sai ce me kika ce na ce vice president <laughs> sai tashi ya zauna akan kujera eh, akan gado vice me da ce vice president a wata jam'iyya kenan ne a air eh, alliance for new nigeria ya ce to sai jikin shi ya sanyi ya ce ya fita sai na kira mama na mama ta ce oh, ni kuma da farko da tawa ta kira ne ce so posters ina zai je ko ina ko ina ana ganin fiska na ko ina <laughs> sai ta ce na ce kai ba zai yi ba sai na kira mama na sai na mata magana da daddare ta ce lafiya kina kira na da daddaren nan na ce eh. ta ce na ce ga abin da aka gabta ce vice president ah gugu ni ba na son siyasa sai fusta ɗiki zai zama ne na ce ni ba haka da ce sai haka dai a dai bar magana a bar magana ka da ya nisa haka dai haka yi haka yi da ni daga farko daga baya mai gida da ya zo ya je karbi suka kira mai gida suka zo daga lagos hmm. suka kira shi suka ba shi form din sai suka yi mashi magana ya hamince ya zo ya dawo ya ce ko kin san cewa ayyukan da kike yi dan aikin da nike na tallafawa da mata da matasa da yara mm. kika san ko Allah na so ki je ki yi shi a matsayin mataimakiyar shugaban kasa eh. abin da ya sa Allah ai ba ke kadai ne yar arewa mm. suka nema mm. suka nemi ki akwai reason ki je ki istihara da ko har zan tambaye ki in ce mm. to wai ke yar jihar Lagos ce me yasa suka yi tunanin ki a wannan lokacin a magazine din da nike yi ne To. kan nation building ne so shine mm. suka karanta na ma kawo muku wani to to mun gode shine fa suka suka karanta suka gan wai ina da zuciyar patriotism da meme shine um, mai na ya ce ki je cika sai na zauna fa ya zaunar da ni ciki cika don na san halinki sai na cika sai aka je aka yi submitting wannan shi yana aiki da ni shi ma da na koma office the next day na je na kira su na ce to ga abin da shi kuma wai ashe yana movement in baladuro to damu Ah to shi kenan faduwa ta zo daidai da zama. Sai ce ya Allah moni ki shiga kawai me me me me ni ce ni ba yan siyasa ba ce haka fa yayi week na rana wallahi ba zan karya ba na tashi da daddare sai na fashi da kuka da ce hakkin mutane miliyan nawa ya zai Allah ya zama da wannan abin da gaske ya zai na ta abin ya bani tsoro sosai so da aka yi wannan da aka gama na ce to alhamdulillah ba lokacin ba ne so na abin ina zama wani shekara kenan 2019 eh, ah nan nan eh nan nan 2019 mm. da aka gama 2021 sai kuma aka zo aka bi ni mutanen matasan niger suka wai su sun gaji da 'yan siyasan da suke a niger da aka saba da su su sun gaji da su don niger tana nan 46 years baya baya ci gabawa mm. kullum niger na inda yake yana tsaye guda kuma muna bukatar irin tun da kin fita da ki zo ki yi ko maybe ma fitan da kika yi na farko maybe dan naija ne allah yake so mm. ki fito da allah ki fito na yi na yi ci ma din na ban dan ni abin da nike ta duba ban da kuɗi kuma siyasa sai kana da kuɗi ko ban da kuɗi so sai na ce to bari dai na yi ta yi na ce bari dai na yi istiyaran kuma na ce to bari lokacin azumi ne sai na muka je umra da ni da mai gida muka yi istiyara muka dawo muka dawo kafin mu tafi sdp shi ma muka fara ma approaching suka ce eh, su aka bani namban chairman din muka fara magana da shi mm. ya je ya cika form din da muka dawo muna dawa sai abga suka yi approaching dina har gida suka biyo ni wai sun ji cewa an ce na fito eh, gwamna su suna so na yi a cikin jam'iyyarsu to na tambayi su wayannan sun je kafin na zo na yadda na ce musu ku je ku yi needs assessment ku yi SWOT analysis Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan. Hmm, wato a bincike sosai. A bincike sosai. Naija kuma tana da abin nan za su iya ansa ko muka je muka yi wayannan binciken suka ce a Naija 'yan Naija ma youth ɗin da mata sun gaji da wai mazan mazan ba sa musu komai. sai su je su tsaya masu kuma ba sa masa 3% ne decision mata suke cikin gwamnati 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera muka dai maza ne ke sa mata kuma matan ne suke sa matan suke votin su ne highest voters su eh, suke sa maza su ne suke ka su suke da kuri'a su sa mazan amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% mm. ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin da muka yi strategy na mu shine team lead ita ce dg da mu muka zai ita yan south africa ce muka zo muka yi mapping din komai da koman haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar niger amma idona ya ga abubuwa iri-irin gami. lokaci masu iya magana suka ce sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba kai ba inda rai da rabo wata rana wannan fafatukar ta mata za ta shiga tarihi da za ta nuna irin faɗi tashin da mata suka yi kafin kai ga nasara a fannin siyasa a najeriya da ma ƙasashe da dama na nahiyar afirka to duk da kalubale da mata ke fuskanta a wannan fanni mata kalilan a kasar ghana suna taka rawar gani ba a matsayin masu kaɗa kuri'a kaɗai ba amma har da shugabancin manyan jam'iyyu kada in kai ku da nisa waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi. sunana hajiya hamdatu ibrahim da ni ne acting chairperson convention people's fund amma national the whole gang the whole country ina gani na karama garban kiko <laughs> da da muka je congress ni ne first vice She vice mu uku ne shi chairman mu ya ci sarauta in ka duba constitution Ghana kuma kana cin sarauta ba kai kai siyasa She girman ya zo ya faji kaina ne shi shi ni ne acting chairperson amma ban da wannan muna cikin kungiyan women academy for africa mula da kungiyan. yadda muke harka da labour party kamar dai in america da ke kan power yanzu amma ka je uk ne ba su kan power mhm. to mu da su muna da halaka shi ni kuma abin da za ce commissioner in charge of west africa women academy for africa mm. mula duban inna mata za su iya su doki in ce position cikin political parties shi muna na mula training su cikin west africa ga mula da yan nigeria. other countries suffering the suka believe in social socialist yeah, socialist party amma inda ka zo ka iske min ga yanzu ina ce committee youth affairs in na convention people's party cpp don shi ni ne youth affairs committee chairperson kuma na chicken eh, vetting committee da ah, in Allah ya da wanda za su saya yin cpp in aka flag bearer mm. shine presidential candidate na chicken one. wannan kwamiti kuma ina dai cikin kwamiti da yawa cikin fatidun na hannu kan shiga wani ba ni takaitaccen tarihi da ba ni tarihi su hajji hamdatu ibrahim ne mace ne da ne karkarin tudun ghana amma a ce arewa kenan ka je a najeriya mm. shi ce ni mutumiyan arewa ne wurin na yi na zo na karkare daga kumasi aka traini na na tici yara kamar prisco na yi aikin teaching i think for 10 years amma shi ya naga kamar fashi na ba cikin cikin amma hali yau dai na koyar tun da dai na haifa kuma y'a yara na sun fara haifuwa shi na shiga cikin jam'iyyar CPP 1992 1992 nan kuma muka fara nan ka shiga dai na muka san abin da ake ciki ba na zo yi jam'iyya ne da zaki ci amfanin shi ban sani ba san domin ya kai wani lokaci ma time da ake kuku ganan nan shi ana cewa ma car parties ma sa ma gana su kwararrabu don shi gwamma a yi eh, all inclusive government kamar union government amma dai na yi su i did cost accounting na je kuma na je na entrepreneurship from entrepreneurship na zo na yi project management duk wannan duka courses sun gafa na yi ba muka gandun wani zo kuma ni cikin siyasa shi yasa ka ga wani abama ababa ma ya faru cikin party shi su ce a na jam da tuni wanga abu ke faruwa domin in kana cikin siyasa ba wai boko dai ka dai amma ya kamata ka doki abin da kamar project ne ya ya zaka tafiyar da kamar gini gini za ka yi ginin nan baka da foundation da ya su in kai wannan gini ai dole ya zube ya zube mm. na shiga fatin ga kuma gaskiya na je gaba cikin siyasa both locally and internationally akwai yana ya kira ni je mu ba da shawara na gwada cewa 2015 ma da wasu matan najeriya da su contest farkon eh, president buhari kenan mm. na je abuja all women's conference na je aka bani opportunity na gwada experience da mata suke da shi cikin ghana mhm. akin ga kaman farko kankaran mu shin ce a musulunci mm. yana da wuya mace ta zo har yanzu ma akwai wuya eh amma kaman yanzu nan muna dan ci gaba kadan akan mace yana jin tsoro a yi batun shi yaran shi su ji mai ka je ka zamna kan tv kai magana bai dace ba kaga ki kika je kai wanga magana haka kai sani a mai tv personality mm. amma na yi very careful domin yara na son kallon tv na da manyan buduri wasu na wani wasu su kuma na yayanni na kannina da nake duba akwai lawyers akwai journalists like you in my house in shi ko me za ka yi ka ga ka kai abu da bai dace ba wani karami wa ma an haifin shi na biya yayi dubun dubayin shi ba wanda ma zai kula da shi shi sa ce mata mu ke gyara gida mace in ta gamsu da kyau ta gamsu da kyau ta samu tarbiyan kirki a kamar komin ta duka tarbiyan ta shi yara kuma su bi wannan hali don manyan gari har shugaban mu na addinin musulunci kullum yana mina addu'a domin me ban yar musulunci domin na da wani position cikin party mu za mu bar mazanmu ko yaranmu su yi kwadon siyasa kenan ni ba dogon ba ne mana ne ba hausa mana ba zan fara ci. wana hajiya lisa allah ya ci kanta ta ba mu tarbiyan da tala nan na fara siyasa ko mishi ta shahaba hajiya mu da ya hankuri akwai jini cikin ciki ake aman ruwa to wannan ya bar har yau in ji bature ba ka jin wani scandal when it comes to kan siyasa shi samu la so mu haka kin fuskanci kalubale ai yau ne da kika dai shirin kika kin je yi magana ai wanda suka gama kai su suka fara kai da ofisi nan ga wanda ta sa su suka yi wannan duka ayo ita kuma abin kuma ai wai mulki juye yana juye ko wanta ma ni ban wish amma wata ke don wata ya taba yi mini ni ma rawa mai domin Allah ma ya ce na wai yana tare da mai hankuri kuma cikin siyasa an je muna son mu ci gaba shi mu dauki hankuri domin an yi maganganun da bai dace ba shi ka ce ah ma ya sa mana ce cikin siyasa ma da ka duba left ka duba right baka yin politics shi yasa ni na gamsu da cikin jimdiyan CPP don kaga abinda Osajifu Dr. Kwame kuma wanda ya karbi incin Ghana ya bamu ya ce why neither look left or right but I look forward abin da ke na nake move forward in my life cikin politics To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shiri da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a ci gaban al'umma. muka ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon wata matashiya ce mai hali baiwa wadda burin taimakawa adama ya sa ta bude makaranta kula da masu lalura da ta shafi tauyewar kwakwalwa. Wace ce wannan kallabi kuma menene ya ɗauki hankalinta da ya sa ta fara wannan aikin baiwa? Sunana Samira Hamza Ahmad. Makaranta ce ta yara da suke da bukata ta musamman wato special needs da ake ce musu a turance sunanta kano pathfinder school for special needs umar babur abunfai a kano mun bude wannan makaranta tun shekara ta goma sha 2015 kadai na bude wannan makaranta ba tare da kowa ba da farko dai da kwai sababi daya biyu zuwa uku da suka sa na buɗe wannan makaranta na farko na fara medicine koyan aikin likita to allah bai yi ba ban karasa ba bayan na yi aure na dawo kano daga maiduguri to kullum a lokacin a tunanina shine ina so na taimaka wa al'umma kullum kana so ka taimaka al'umma shi yasa nake so na medicine to da ban samu aikin likita ba sai na ga to wace hanya ce ya kamata da zan iya yi wacce zan iya taimaka wa al'umma ko da ba a fannin likitanci ba ne ba so ne tunanin a'a ina da wata hanyar da zan iya yi sai ne tunanin ko wannan makaranta ita ma za ta yi ma'ana sosai wajen taimaka wa al'umma musamman irin waɗannan yaran da su ba kasafai aka cika damuwa da su ba ko aka cika kula da me suke ciki Shi ne dalilin da ya sa na buɗe sannan na biyu kuma ina ni ina mutum ce da nake da bani da damuwa da yara ina da san yara ina iya ɗaukan nauyin yara bani da damuwa da su ba sa damuna kowace su ina iya tsayawa na yi. Waɗanne irin nau'ukan yara ne kuke ɗauka a makarantar? Kusan duka rabe-rabe ko sassa na special needs yara na da suke da bukata ta musamman duk muna da su a makarantar nan. Muna da waɗanda ake ce suna da shan inna a hausance shine cerebral palsy. Muna da waɗanda suke da kaga kamar su tayi daban da ragowar yara su da ake ce musu down syndrome. muna da waɗanda hausawa suke cewa galhanga su ne kamar mental retardation da irinsu irinsu ta waya ta kwakwalwa sannan kuma muna da yara masu autism da ake ta magana muna da yaran da ba sa jin kurame ne ba sa ji ko kuma ba sa magana muna da a cikin ma ya a cikin yadda ya kamata ya kamata a ce akwai yaran da suka kowa kokari waɗanda suke da high aiki su ma ana ya kamata a ce suna zuwa irin waɗannan makaranta ana koyar da su amma dai nawa ba mu da su gaskiya amma kusan duka waɗannan rabe-raben duka sashin muna da yara irin waɗannan to a ina kuke samun irin waɗannan yara masu wannan buƙatar To muna da website ɗinmu da mutane sau da yawa idan kama ba a cikin Kano suke ba idan suka duba suka gani za su ga makarantar su za su zo. waɗansu kuma daga amina kano akan turo mana da ɗalibai da yawa koyarwa na malam amina kano sannan kuma dai wannan ya gaya wannan wannan ya gaya wannan waɗanda suke da yara a makarantar su gaya waɗansu haka dai muke samun ɗaliban karatu kuke koya musu ko kuma kuna tura su ne ku kula da su ta yau da kullum ya danganta da irin yadda yaro yake nau'in lalurar shi akwai waɗanda suke da buƙatar karatu muna musu karatu akwai waɗanda kamar su mu'amalanta suke so mai kyau kamar social um, interaction da ake cewa a turance kamar shi suke da buƙata. da kwai kuma waɗanda a kafin ma ka je magana karatu a koya musu yadda za su iya wa kansu hidima za su iya ɗaukan nauyin kansu za su iya kula da kansu shi ake fara koya musu kafin ma kai magana karatu so kowa ya danganta da irin yadda kwakwalwar shi take da irin abin da zai iya ɗauka. sai yaro ya kai shekara nawa kuke karɓar shi a makarantar sau da yawa na fi buƙatar yaran da suke ƙanana ma 'yan shekara uku saboda a lokacin idan duk abin da kake koya musu kafi ganin sakamako da wuri amma muna ɗauka tun daga shekara uku har kusan yanzu shekara ashirin da ma muna da duk muna iya ɗauka tun da waɗansu in su riga sun girma ba karatu ba ne ba kowa ya san ba karatu ne za a yi a gurin nan ba maybe ɗan social interaction ne da waɗansu abubuwa da za a ɗan yi musu interacting da mutane su ma suna jin daɗi da ɗakunan kwana na 'yan boarding waɗanda suke kwana kuma muna da masu kula da su ko da bayan mun tafi bayan karfe hudu akwai waɗanda suke zama tare da su suke kula da su akwai waɗanda suke yin karatu yadda normal yara ragowan yara suke yin karatu akwai masu yin karatu har suna yin jarabawa malamanmu kusan dukkansu special education suka karanta sai kuma waɗanda suke yin therapy su kuma wani fanni ne daban waɗanda suke kokarin su koya yara abubuwa a'a masu koya musu magana masu psychomotor therapy haka speech therapy physiotherapy duk irin waɗannan fannukan muna da su waɗanda suke koya musu kamar shan inna da ake cewa to akwai masu kula da su a wannan fannin da kuma masu koya musu magana shine speech therapist da kuma waɗansu hada sana'o'i ma duk ana koya musu madalla da lokaci ya bamu damar ka muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda za mu dora a hiranmu da kallabi samira hamza ahmed inda ta bayyana kalubale da ta fuskanta a rayuwa da kuma matakan da ta ɗauka da suka kaita inda take yau kada ku bari a baku labari Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hauwa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakiliyarmu a kasar ghana hawawu abdulkarim sai kuma zakaran mu na wannan makon mahmud ibrahim kwari shi ma da ya dafa mana baya a madadinsu duka alheri ke cewa mu lafiya To sai a kasance da mu a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin kallabi. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren sai da safe za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin idris abdallah bako da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ba injiniyanmu na wannan daren baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alheri wassalam